kamar yadda rahotanni ma suka bayyana mayakan na boko haram sun kashe komanda buka jimeta da kuma wasu mutum uku yayin da su ma suka kashe yan boko haram da dama biyu bayan gumuzun da aka yi a ƙauyen da da ke yankin askirau bakan iyakan jihar borno da adamawa wani da ya tsala kirija da baya a wannan fafatawar ya ce sun kai ɗauki ne a kauyen dago to amma sai hasashen suka kare yan wannan gumuzu da yan boko haram su fiye da ɗari da ke ma cikin kayan sarki ɗauke da mun gama makamai aka shiga muna maharba a kan a wani gari ana dago. ana gumurzun wuta shi kwamandan mai suna bukar jimeta sai aka same shi da kuma umar da wani yaro ana ce musa yana can wurin wani gari ana ce kolamba kuma akwai yara guda biyu wani fulani ya baba da yaronsa su ma hatsarin ya fara da to wai kaman an yi musayan wuta ne domin wasu rahoton na cewa kaman yanka ake musu koyaya a'a musanyen wuta ne kaya kare Eh. shi komanda ya nuna akan cewa shi ba zai ja baya ba. Wayanda suka karayan sun ce wato tun da bamu da kaya mu tafi yace a ah, mu shaurara mu gani to garin haka kuma sai Allah ya yi karan kwana. din bukar jimeta ya yi yaki a ko'a ina ba a taɓa cin nasara a kan bukar jimeta ba. To koya maharba ke ji da wannan rashin na su bukar jimeta Alhaji Muhammad Usman Tula shine ma shugaban kungiyar maharba na John Arewa masa gabashin Najeriya. To alhamdulillah sai a gode wa Allah da abun da Allah ya yi. Allah abin godiya dole ne kuma ya faru wajibi ne a kan kowa. Mu a shirye muke har yanzu mu ba fashi muna kan bakanmu. Kuma in Allah ya yarda kamar yadda abin nan ya faru da hukumomi da za a samu haɗa hankali. Dole sai a sa taimako kuma yadda za a gudanar da al'amari zuwa ga ɓangaren arewacin nan yadda za a yi taimako wannan abun. Haila yau. shugaban maharban ya ce duk da wannan sadaukar da rayukansu da suke yi a yanzu ba kulawa da su batun da ya ce kan kare lagon wasu 'yan sa kan wallahi a duk wannan abun yana faruwa ba ma samu taimako a bangaren gwamnati ko kaɗan sai dai muna roko ne a sa mana hannu a taimake mu a irin wannan al'amarin ya faru haka, dole ne akwai iyali akwai kuma dole jama'a da yawa yake karkashin magidance iri kamar haka muna roko dai a taimake mu a taimaki kungiyar mahar yadda da za su samu gudanar da ayyuka don gaskiyan an yi haka an kara mana karfin jiki ne. Buka Jimeta na mako cikin kwamandojin maharba da kan tallafa a sojoji a yaƙi da masu tada kayar na Boko Haram kuma an samu fafatawa da shi ne ma tun a shekarar dubu da goma sha hudu lokacin da 'yan Boko Haram suka kwace wasu ƙananan hukumomi a jihar Adamawa. gaba gaba ba ba muje muje muje muje muje muje muje a hannu a hannu kawo yanzu ma dai tuni fa komo da gawakin su gida Gombe inda ko aka yi ma jana'izar su Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya